Lura da yadda masu motocin dakon kaya daga bakin teku zuwa cikin gida Nijar ke gudanar da aiki cikin yanayi irin na kara zube ya sa hukumar Kunit mai kula da sha'anin suhurin kaya ta fara yunkurin faɗakar da su hanyoyin da za su ba su damar gudanar da aiki cikin yanayin mutunci har ma su ci moriyarsa fiye da can baya. madam cima mustapha ita ce babbar daraktar knit kana da mota don saboda ka samu ka tahiyar da kayayyaki kawai sai ka bada farashi haka nan baka san kai ka aza kawai zaka biya assurance zaka biya vignette an ka da kuɗaɗen har yanzu baka yi zan kukin transfer kin ba kamar me kake samu a ciki tana yawa ma cikin asara ma kake taya kenan dan saboda ka gane da ya kamata ka samu riba a cikin aikin ka na transfer a yanzu haka direbobin motocin dakon kaya da masu motocin da ke gudanar da wannan aiki na fuskantar barazanar durkushewar harkoki sakamakon gogayyar da ke tsakanin su da takwarorin su na kasashen waje ba idan wasu matsalolin da ake fama da su saboda haka shugaban kungiyar masu shigo da motoci daga waje Alhaji Hamadu Bubakar Jibrin ke ɗaukar wannan taro da mahimmanci. Ga kudin mota, ga kudin da na sa sharjijin eh, na motan, ga abin da nake kashewa zuwa daga taso daga nyamai a je kotunu a komo a dauki kayan a zo kudin shofar kudin apranti kudin tayoyin wannan duka mu cikin kashin darin kashin tamanin duka ba masu ilimi ne ba saboda shi ne wannan vrema horon ta yau horon ne vrema mai himmanci da ya kamata a saurara tuma 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje yana da babbar damuwa a game da halin da harkokin dakon kaya ke ciki a yau daga bakin teku zuwa Nijar. saboda yadda abin ke zama wani bangare na dalilan tsadar kaya a kasuwannin cikin gida in ji shaibu cambiano sakataren kungiyar 'yan kasuwar import export dan kasuwa bai hasara duk abin da ya biya yana sa cikin farashi motoci suna nan da yawa wanda farashi zai koma kasa shi da kanshi to wani bi in harkan kada ya tashi to mutane bene sai su ce ba su dauki kayan nijar saboda eh, har kada ana dauke shi da darja. Masana sha'anin jigilar kayan ƙasa da ƙasa ne hukumar ta kunit ta gayyato domin baje wa mahalarta wannan taro mahimman ƙa'idodin aiki da zumar fitar da su daga duhun kan da ke dabaibaye tafiyar al'amura a wannan fanni. Malama Ramatu Ibrahim ya ce a sha'anin suhurin ƙasa da ƙasa. Matsalar da akwai wajen ministerin transport ne ya kamata su yi an kadara activity ke ya kamata ka samu mota haka ya kamata a ce kana da ilimi daidai hakan ga ya kamata a ce don ku ka gani in dai lalle an yi shi za a samu ci gaba kwarai a ranar juma'ar da ke tafe ne ake kammala wannan taro da wasu shawarwarin da za su taimaka wa masu motocin dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga bakin teku wajen gudanar da harkokin yau da kullum sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger